wannan shine uh, wanda ake tunanin sura na wato mushafi wanda sai saidina usman yake karantawa lokacin da 'yan ta'adda suka shigo suka yi masa ta'addanci har ma jininsa ya fallatsa a nan inda yake karanta fa sai kafi kahumullahu was-sami'ul alim ga cikin suratul bakara nan sura ne aka ɗauka ainihin an yi fotokwafi ne na shi wannan alkur'an na asalin shine aka ajiye shi a nan gurin domin mu zo mu ga irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka yi musulunci a farko musulunci cikin imani cikin gaskiya cikin wahala kuma Allah ta'ala yarda da su kaga nan kamar da malaman tarihi suka faɗa lokacin da 'yan ta'addan nan suka haura gidan sayyidina Uthman matarsa mata na sun sare mata ita ma hannu don ta yi ƙoƙarin an ce mata wato in ka auri mace mai imani sai ta sadaukar da ranta saboda kai yawwa ita wannan wato mata ta na usman ita ita ta kokarin kare na usman har ita ma abin ya shafe ta aka fille mata hannu an ce mutum biyu akwai lokacin wani an ce shi ma lokacin da aka zo a harbe shi matarsa uwar gidan ita ma ta zo ta tare aka fara harbinta in ka za ka yi aka yi aure aka magala ka aure mace mai imani wallahi wannan shawarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba al'umma cewa za ka yi aure ka aure mace mai imani za ta din wannan ba karamin al'amari bane sai ka shiga wahala ko ka shiga tsanani ko ka rasa sannan za ka gane ka ko ka fara tara yaya ko an fara tsufa wallahi muka dauki mai addini ba za ka dandana ko daka nan kaga yadda yadda farkon yadda saudiya ta fara aka fara aiki ne nan kawo gonaki ne na dabino yadda suke a wajen madina mafi yada duk gonaki ne abinda ya fara shigowa keke ka gani daga ba sai helicopter ya fara sauka ga can ga mota can ta ma ta fara zuwa a hankali a hankali ka ga otibis a ta can eh harin karamin ne ba za a hau keke ba ko wai suna annabi ne ga eh suka ce ba za a hau keke ba eh masu ma ba su hawan keke sun ce ayi sura ce ta ta Allahu ko ta Muhammad yau min ha wannan ja'irin kenan <laughs> ka gani nan kuma kaga saqifatu bani sa'ida ne na inda aka ma Abubakar bai'a kaga ga ga yadda sura ta take nan dama kamar rumfa ce ake yin ta a kofar a kofar a kofar gida wanda kuma ake haduwa ake yin hira to nan ne aka ma Abubakar bai'a ga wannan rijiyar tasu ta gurin nan kuma ga yadda aka fara ginin yadda aka fara ginin yadda makabartan baki a take kaga da yadda ake gina kabari wannan shine ake kira a wannan akwai lahad akwai shakku akwai lahad kaga eh, wannan lahad ne lahad shine wanda za a eh har yanzu haka suke ko sai an shiga ciki sai a tura mutum eh, ciki yawwa sai a kankare in aka saka mutum haka a ciki sai kuma a rufe shi a sa kankare a rufe ni ka san da saboda kuraye kuma ma suna shiga ai suna eh kuma ga kasar su tana ruftawa to shi yasa sai suke yin sa a haka eh, eh. wannan mai rufi da gani eh mace ce mai da ne ok in an sa dutse biyu mace ce an sa dutse daya yana nufin namiji ok haka suke sa alamar eh. Eh. Eh, eh biyu ne eh namiji ne kaga ma wai yadda suke sa alama a kan kabarin idan kaga an sa mutum dutse alama biyu ɗaya wajen kafa ɗaya wajen kai to kabari na mace ne kuma kaga an sa alama ɗaya kawai kasan san kowa wajen sallah wajen tsayawa liman akan bambanta inda za a tsaya wajen mace ga kuma yadda ake dauko gawa can ga mu muna yi mai guri hudu ne ko can baya da gaba amma kuma za ga mutane da akan kafaɗan da ake ɗorawa wannan yana ne yadda yake ga kuma yadda ake shigar da hmm? da sauwar da yana su wannan cikin kabari ne fadi ba komai eh ga yadda ake sauke nan ga yadda kabarin yake za a yi rami ne mai zurfi eh, wataƙila ma sai an sa tsani za a iya shigo da mutum in aka yi rami mai zurfi sai a kuma kankare bangon gabas sai zama an saka mutum fuskarsa tana kallon gabas bayan bayansa yana kallon yamma ko alkibila za mu ce ko ko alkibila sannan kuma nan yana kallon arewa nan yana kallon kudu yadda mu muke yi to ga yadda kuma ake sauke mutum nan amma sai an sa tsani idan gurin yayi yayi rami da yawa sai an sa tsani sannan nan kuma gashi kuma yadda ake sakowa sai a tura mutum a hankali a hankali har sai ya shige cikin wancan ramin to bayan ya shige cikin ramin kuma an tabbata an tura shi to sai a kawo kuma tubala ga tubalan nan a kan tudu su za a kawo tubala sai a sa tubalan sai a toshe gurin sannan kuma daga nan sai a kwaba kasa in an kwaba kasa kuma aka abin nan sai kuma a yi wa mutum addu'a shikenan sai a watsi ka kaga kuma daga nan kaga yadda kaburburan suke sai a zo sama a nan shine dakuna dakin annabi sallallahu alaihi ko mu ce dakin na aisha yadda surar dakin take ba wai yadda aka suranta shi muka dubi wannan na farkon nan zaka duba wannan shi ne kamar yadda cikin dakin na aisha yake kaga cikin ɗakin ga ga dan abubuwan da suke sawa nan na gado da sauran abubuwa haka sannan nan kuma kaga ga yadda ɗakin nan ya ɗan canza ga yadda ɗakin yake a nan ma ga yadda ɗakin yake a nan to ga kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara jinya ga inda aka sa masa gado nan a cikin wato ɗakin nan kuma lokacin da ya yi wafati ne sai aka yi masa jana'iza ga inda aka yi masa wanka ga kuma inda aka sa masa likafani ga kuma inda aka ga inda aka yi ramin ta nan bangaren aka yi ramin ga inda aka saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sura din dauna kuma gashi nan bayan an binne shi sai zama na nashi a nan bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma a nan take kwanciya kaga tana nan shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan da aka binne su guda uku kuma gashi nan zamu ga aka tashi yadda aka binne su manzo Allah shine a can gaba kaga yayi gaba wajen kasa kasa kuma wajen kirjinsa sai aka binne sayyidina Abubakar shi kuma nan ƙasa ƙasa wajen kirjin sai aka binne sayyidina Umar to sai zama daga nan na Aisha sai aka raba ɗakin nata ya zama biyu tunda kaga da mijinta ne kadai a ciki to yanzu da suka zama ga ga babanta ga mijinta ga kuma sayyidina Umar to sai aka yi aka aka katanga ko aka sa shinge ko aka rufe aka raba tsakanin wato ɗakin da kuma inda take sai zama yanzu nan wajen shigowa ɗin daban nan kuma ita kuma ɗakinta daban ga misalin gadonta nan da 'yan wato yadda katifinta suke a lokacin yawwa nan lokacin da aka yi abin ɗin ne ko aka yi gobara ko eh. lokacin katambayi ne eh, lokacin katambayi ne shekara ta 881 aka yi gobara wani shashi na ɗakin ya ƙone to shine ga yadda kuma da aka gyara shi yadda aka yi aka gyara gurin aka kuma toshe ma aka hana mutane su dinga shiga saboda shi yasa kaga nan da muke tsaya muke sallaman nan ai kaga yana da dan nisa tsakaninsa da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwanci eh eh alhujratu sharifa ga inda muke tsaya nan ko sai mu sallaman daga daga inda muke wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ne nan nan kuma a ah, lokacin Umar dan Abdul Aziz ne aka aka aka yi wa gurin katanga ta kewaye shi mai karfi saboda security karin security nan fa da to kaga yadda ɗakin ya koma nan sai ya zama an raba nan gurin an raba ɗakunan an raba an raba gurin yadda inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kuma inda ɗakin nana aisha yake sai aka bambanta su aka raba nan lokacin sai da umar ne shi ma an ƙara inganta gurin an kuma ƙara gini nan fa lokacin shi ma lokacin sai da na Usman ne nan kuma nan lokacin da gurin ya fara daddarewa ne har ya kai ga an je mataki na gaba shine ga inda kuma gurin ya ya dan rufta ya rufta shine aka canza ginin ko lokacin a walid bin abdulmaliki ne a gani eh, eh, shi ne gurin ya rufta ta bangaren gabas ne ko bangon gabas ne shi ne gurin ga umar dan abdulaziz shi ya fara sa aka fara kuma wannan aka gyara waɗannan gine-ginen ya koma irin wannan na zamani sai wancan lokacin lokacin zahir baibaras shi kuma ga shi ma yadda eh tun gaba umda eh wanda eh, dari eh, lokacin wannan kuma sultan muhammad kalawun ne lokacin kalawun ne